Thank you. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu mun fara shiga yanayi na zafi kuma akwai cututtuka da ake cin karo da su a wannan lokaci. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya gaya, dace tattauna akan wannan batu don wayar da kan jama'a domin ɗaukar matakan kariya. Abokin aiki na Alhassan Bala ya zanta da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi bayani dalla-dalla game da wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Cututtukan nan akwai wayanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afirka kamar su malaria da um, cutar malaria, cutar yellow fever, cutar dengue fever, da kuma cutar tuberculosis da kuma cutar um, leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kamar malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gaɓoɓi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma um, sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowane cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri-iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai um, zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gaɓoɓi kuma cutar um, tana taba hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yalo shi sa ake ce mishi cutar yalo fever amma da dan shi yalo fever din shine akwai rigakafin ta shi sa lokaci lokaci ake bubbun mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi rigakafin ta so waɗanne irin cututtuka ne waɗanda suke alaƙa da zafi mm. waɗanda aka sha tun ɓangaro da su ko kuma ba a kula da su. Wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsar giya. Ita kuma abin da ke faruwa shine Um, tsutsotsi ne kuma dodon koɗi shi yake ɗauke da tsutsan nan za ka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi su ne um, cutar ya fi kamawa yana kama manya amma su wannan yaran idan suka yi wasa ɗin kamar da dodon koɗi ya cije su koye wani abu sai ya saka musu wannan tsutsar idan ya shiga jikinsu sai ya jawo musu wannan cuta alamomin shi shine akwai um, zazzabi ciwon gaɓoɓi tari ƙuraje a jiki kuma sai ya jawo musu kan masu yara ya yana hana girma da fahimtar abu yadda ya kamata yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi mm. maganinta da wuri ba yana iya jawo har da kansar mafitsara abubuwan kenan kuma um, a cikin alamomin ma bayan su tari da kuraje din akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari shi ma suna ake cewa fitsari da jini bayan wannan akwai cutar river blindness wato cutar dundumi eh shi dundumi din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba shi wannan kudaden daban ne amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne shi ma tsutsa ne idan kudaden ya dauki tsutsar duka tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su sai idan ya ciji mutum haka zai saka wa mutum cutar so alamomin shine um, zazzabi da kuma um, kuraje a jiki gaba daya da kuma ƙaiƙayin fata um, sai kuma abin da ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare sai ta tattauye kaman fatar kadangare kuma bayan wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance ya so wannan cuta tana dawo jawo makanta akwai kuma wata cutar da ake kira um, soil transmitted helminthiasis ana samunta daga ƙasa eh, kenan eh, eh ita daga ƙasa ake samun ta ita ma wata irin tsutsa ce idan mutum ya yi taɓa ƙasa da yake um, haɗe da kashi mutum ko dabba da ke ɗauke da wannan cuta ɗin kuma bai wanke hannun shi ba ya ci abinci sai mutum ya samu cutar alamomin ita wannan cuta ɗin shine da ciwon ciki da um, gudawa mai jini a ciki da kuma rudani har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun taɓin hankali. Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka? Kai akwai su sosai saboda ba san su ba amma suna nan kuma suna kama mutane kuma um, statistics ya nuna cewa kama a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar suna ɗauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk ɗin kama cutar ɗin amma ba a sani ba su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti amma akwai cututtukan sosai ta yaya ake magance waɗannan cututtuka okay. su idan mutum ya san alamomin ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba dai idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti asibiti akwai magunguna ko um, cututtukan nan za a bada magani idan mutum ya sha na wani ɗan lokaci zai samu sauki akwai waɗanda kuma akwai rigakafin su kamar da na ce daga baya yellow fever da har kuma cutar tuberculosis shi tuberculosis um, eh, yana da tarin wannan yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da mahimmanci kan ma wannan ita BCG rigakafin BCG ita ce na wannan tari din so wasun su akwai rigakafin su wasun su kuma akwai magani saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti idan mace mai ciki tana ɗauke da irin waɗannan cututtuka da ke da alaƙa da da zafi kuma waɗanda aka yi shakulatin ɓangaro da su eh. misali irin su yawa hmm. irin su dindimi misali ko eh. abin da ya shafi ido hmm. ah, idan tana da ciki kuma ta haihu akwai yiwuwar ɗan na iya kama da wannan ce ko kuwa? A'a, su wayannan akwai cututtukan da yaro na iya samu idan yana ciki, amma wannan ba sa cikinsu. wannan shi sa um, awo idan mace tana da ciki yake da mahimmanci saboda haka idan ta je awo din nan za a duba ta idan akwai abin da ke damun ta kaga lokacin za a gane tun wuri sai a fara ba da magani saboda haka shi sa yana da mahimmanci idan mace tana da ciki ta rinka zuwa awo din nan akai akai lokacin da aka ce mata ta je ta tabbata ta je waɗanne irin shawarwari zaki bayarwa al'umma musamman a nan Afirka dangane da waɗannan cututtuka da suke alaka da zafi waɗanda kuma mutane ba ma su cika lura da su ba na farko idan mutum ba shi da lafiya ya je asibiti ta nan za a gane me ke damun shi bayan nan kuma abin da mutane za su iya yi on community level a cikin al'umma shine tsabtace wuri kamar kwashe shara sharar wuri um, share kwata irin kududdufi din nan dukka gyara wuraren naka kaga kamar sauro din nan duk a um, kwata suke ko wuri mai datti dukka dai in aka kwashe abubuwa din nan kaga babu inda za su zauna har su yada cututtukan nan saboda haka mutum ya tsaftace jikin shi ya tsaftace mahallin shi e, yana da mahimmanci kuma idan mutum bai da ruwan famfo ko kuma kaga ruwan kogi yana wucewa shi yana da tsabta amma kamar ruwa irin na kududdufi da yana wuri ɗaya ɗin nan idan mutum ruwan da yake da kenan ya tabbata ya dafa shi kafin ya amfani da shi wannan duk hanyoyi ne da mutum zai iya bi ya taimaka wa kanshi wajen karewa daga waɗannan cututtuka Masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har ila yau kwararru da masana na ba da shawara kan yawaita shan ruwa a lokaci ko kuma yanayi na zafi domin yin hakan zai taimaka wajen mayar da ruwan da mutane ke fitarwa a matsayin zufa. Haka kuma shan ruwan yana ƙara wa mutum ƙarfi da kuma ba da gudunmawa wajen tsaftace jiki daga cututtuka tare da ƙara ba da garkuwa ga jikin ɗan adam. Da haka ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na Alhassan Bala da kuma Dr. Hajir Mamman Nasir da sauran abokan aiki wanda suka taimaka ganin shirin ya zo gare ku, ni Hawa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A